kin cuce ni sana kin yaudare ni kin zalunce ni hannunsa ya dora saman kafadarta ya shiga girgiza ta da ƙarfi yana cewa mene miki da zaki min haka mene miki da zaki wasa da zuciyata me yasa zaki wasa da rayuwata ki rinka gara ta kamar ball why sana why anan muka dakata kuma za mu ci gaba a hankali ta zame kasa ta durkushe tana sake kirkitaccen kuka mai cire da zuciyar abocin sauraro muguwa macuciya mai mayaudariya kin cuce ni kin azabtar da ni ya faɗa haɗi da zurƙushewa saman korinsa ya fasa gigitaccen ihu daga ba ɗaya gidan sai da ya amsa ka kira ni da duk suna da kaga dama wallahi zan amsa dan na san na cancanci ka kira ni da su ko ma fiye da su ɗin, ni kaina na tsani kaina amma dan Allah ka tsaya ka saurare ni please rashin sani ke sa ka faɗa haka amma wallahi ni ma ban so ba <clears throat> rashin sani a dare do rashin sani ne ya sa ni yadda da ke sana rashin sani ne ya sa na gazga taki na kuma aminta da ke dan Allah ka yi haƙuri ka saurare ni nema. rashin sani ya sa na aikata abin da na yi rashin sanin halin kulut da ɗabi'unta ya sa na amincewa na yadda da ita amma ka saurare ni ne maka bayani jajayen idan sai ago ya zuwa mata tare da cewa na saurari me me zaki gaya min wanda zai sa na yadda da ke ya kuma goge min ciwon da ke raina babu wani abu da zaki faɗa min yanzu wanda zai ta zabi da raɗaɗi game da ƙunar da zuciyata take mu ya faɗa yana mikewa da sauri ta miƙe ta ma game da tarar gabansa ta ce don Allah ka saurari ni ko minti goma ne kacal ka bani ne maka bayani na san idan ne maka bayani za ka fuskanci gada zare da kofar ruwa kai mun na kuma faɗa bai mata magana bai zagaye ta wuce da sauri ta sa hannu tana ƙoƙarin rukoshi. sai kuma ta tana da igiyoyin auren da ke kanta game da haƙƙin Allah da kuma nauyin aure saurin janye hannunta ta yi ta durkushe a ƙasa tana wani irin lalataccen kuka mai ban tausayi jin kukanta yake tamkar a ne masa ambaliyar wuta cikin ransa da zuciya daurewa kawai yi ya tafi ya batta yana tangaɗe da haɗa hanya tamkar wanda ya shagya yi tatil ya shiga bedroom ɗinsa ya zube ƙasa saman tiles A hankali ya kwanta a ƙasa yana kuka wuyi abin ban tausayi kai sofa ba ƙaramin bala'i ba ne dan idan ka ga samuli da sana babu abin da zai hana ka kuka cikinsu babu wanda ya rintsa yadda suka ga rana haka suka ga dare a ƙasan tayal samuli ya kwana yana ta faman duye-duye ya iya ƙoƙarinsa don ya samu ko da ɗigon hawaye ne ya zubo masa ko ya samu sassauci da sauƙin azazzalarsa da zuciyarsa ke masa yayin da ita ma tana nan durƙushe a ƙasan kamar yadda ya batta tana rizga kukan bakin ciki sai da aka kira sallah asuba kana kowanne miƙe sallah har wajen karfe tar na safe babu da ya fito cikin su a hankali ta miƙe game da dafe kanta saboda yadda yake mata barazanar tarwatsewa kicin ta nufa saboda masifaffen yunwa da ke addaba cikinta da rabanta da abinci kwana biyu kenan ta haɗa kaɗai ta fito za ta koma cikin bedroom sallama halan da ta ji ya ta saurin ciyowa game da waro pure red eyes ɗinta cike da tausaya halan ta kalle ta ta ce tare muke da arif ya shigo ba damuwa sana ta ce tana koma kansu ba ta zauna sallama ya ta amsa kana shigo ya zauna ba dai ku kan kika kwana kina yi ba halan ta faɗa siraran hawayen da suka zubo mata ta sa hannu ta goge haɗi da sauki a zuciya kana ta kai tekap ɗin bakinta plus ki daina damun kanki haka ki daina azabtar da zuciyarki cikin kuka ta ce dole ne kuka yaya ko dan na samu sassauci a zuciyata babu wanda ya yarda da ni ibin iyayen da suka haife ni sun ki yarda ni sun ki su fuskance ni su fahimce ni kowa da irin kallon da yake min shi kansa wanda nake tsammanin samun sassauci da rangwame daga gare shi ya ki sauraro na cikin sanyin jiki halanta ce wallahi ni da arab mun yadda da ke mun gaskata ki haka ne ma ya sa muka kasa kuri muka dawo yau dan Allah da gaske kun yadda da ni eh mun yadda da ki muna so mu taimake ki mu haɗa karfi da karfe wajen bayyana da gaskiya haje zuciya ta soke da karfi ba tana zubar da hawaye ta ce gode sosai hakika ba za ka taɓa gane me son ka da masoyi na gaskiya ba sai abin tashin hankali ya same ka ko kana cikin wani bala'i da musiba yanzu dai ki nutsu ki faɗa mana da abin da ya faru cikin sanyin murya ta faɗa masa da abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe ajiya zuciya a da halan suka sauke a tare suka kuma ƙara jin sun yarda da ita 100% shawarwari suka yi kan yadda za su bullo abin da ƙarshe harin ya kalle ta ce to sai ki ji tsoron Allah kar ki bari san zuciya ya kai ki ga halaka akan aryan ki rika tuna kina da aure akwai nauyi igiyoyin aure a kanki da kuma hakkin Allah mai mata magana mai harshen damo sana ta fuskanci inda maganarsa ta nafa, wato yana nufin karta ba samu lukanta murmushin ya ta ya haɗi da cewa insha Allah da suka tashi tafiya har bakin mota sana raka su kana ta dawo kwana biyu kenan da tarewar sana gidan Samuli amma tun daga ranar da aka kawo ta gidan bata kara sanya shi cikin gidanta ba kuma ta tambayi duk ma'aikatan gidan sun ce mata bai fita ba samu lokacin da ya shiga bedroom ɗinsa bai kuma fitowa ba babu abin da yake yi ko wanka ba yi sallah kawai yake yana idarwa zai zube saman tiles a hankali ta tura kofar bedroom ɗinsa ta shiga kanta ƙasa ta ɗauke da sallama Ganin sa tamkar gawa a kwance sa ta saurin ƙarasa gare shi tana ƙoƙarin sanya hannu ta ɗago shi don dare touch me ya faɗa da ƙarfi jikinta na rawa ta daba don girman Allah ka tsaya ka saurare ni ka yi wa darajar iyayenka please aryan ta faɗa cikin kuka a hankali ya dafa bed ya tashi zaune gami da zuba mata rikirkitattun idanuwansa da suka gama koma asalin jajaye ya ce ina jinki murmushin jin daɗi ta halawa yana zubo mata ta soma ba shi labarin abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe wallahi ba laifina ba ne yaudara ta kuluttai amma aman jinin da ta ga yana yi ne ya sa ta tsayawa cak da magana a matuƙar na cikin ruɗewa ta ce aryan murmushi ya haɗe da dare sai tun zuciyarsa yana kallon titi shi kenan kuma ya kare sana da abin da zai faru ya riga ya faru kin yi tari ya so mai sosai fa yana ci gaba da amman jinin yana yin tarin sosai ya ce mutuwa zan yi sana wallahi na san ba zan taɓa yin rai ba ya faɗa yana miƙewa tsaye hannunsa da kirjin ƙirjinsa. hawa yana zuwa masa ya ce mutuwa zan yi maganar yana son ya ɗaya hannun nasa yana tare amman jinin sana tsaye ta yi sororo ta kasa motsa kafarta ma idanuwanta duk waje cike da tsantsar tsoro da zallar tashin hankali da kuma firgici hannunsa da faɗi kirjinsa ya nuna ta da hannunsa ya ce sana sosai tarin ya tarnike shi a jinin ya tsananta ya shiga sheka a jinin yana tari a hankali ya zame ya durkusa ƙasa da faɗi kirjinsa kokarin yi mata magana yake amma ya kasa saboda tsabar tashin hankali sana kasa motsi ta yi salati ya shiga ya haɗi da miƙa mata hannu alamar ta zo amma tsoro ya hana ta motsawa yana da kwancan ya soma mimmikewa idanuwansa suka so makakkafewa baƙin ciki ya ɗauke sai farin kawai waljinin bai bar zuba ba cikin sanyin murya ya soma maimaita kalmar shahada har daga ƙarshe ya yi shiru hannunsa da jikinsa suka saki cikin tsatsar tashin hankali sana ta nufe shi tana sake rikirkitaccen ihu Aryan dan Allah ka tashi karka yi mun haka idan ka mutu ni ma mutuwa zan yi wajen ka kaɗai nake tunanin samun sassauci da sauki dan Allah ka tashi ta faɗa tana jijjiga shi cikin ihun kuka ture ta yi haƙi da miƙewa yana murmushi ce kina tsammanin na mutu ne ban mutu ba amma na san koda na rayu zan rayu ne tamkar mutum mutumi mutum mara amfani da mammora zan rayu cikin tsatsabakin bakin ciki zan zama tamkar mutum mara amfani ya faɗa yana tafiya yana tangaɗi tamkar wanda ya sha ya tatil hannunsa da zuciyarsa don Allah aryan ka fahimce ni ka yi min uzuri please ta faɗa cikin matsanancin kuka shuriye mata bai ce komai ba don Allah ka yi min magana aryan wajen ka kawai nake tunanin samun sassauci da nutsuwar zuciyata gaba ɗaya ahalina babu wanda ke min magana kowa ya iya fuskance ni balle ya saurare ni kai kaɗai nake da shi yanzu dan Allah kar ka juya min baya jingina bayan sa da bango sula hannunsa na dafa da kirjinsa fuskarsa kunshe da murmushin takaici ya ce mai kike son na ce miki bayan kin riga kin gama lalata mana komai ya kike son na yi da raina da rayuwata kin san irin mugun zafi da azazzalar da zuciyata ke mun wallahi na gwammace mutuwa ta akan ganin wannan bakara na kin cuce masana, kin warga zamana komai kin lalata mana gobanmu da irin tanadin soyayya da farin cikin da muka yi wa junanmu ya tashi a banza kenan kika iya sauraron hanash har kika haɗa jiki da shi kika haihu da shi amma ba ki taɓa tunanin halin da nake ciki da wanda zan shiga ba bayan kin san irin zazzafar soyayya da nake miki da a ce ko sau ɗaya kin yi tunani a kaina da kuma farin cikin a baki abin da kika yi ba amma kika rufe idanunki zuciyarki da kunnuwanki daga abin da zai je dawo da halin da zan shiga kin illata na sana kin lahanta ne kin lalata mana komai kansa ya dafi haɗi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani lokaci waɗanda muke so ba su ne suke san mu ba shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya yafi alheri na shiga uku sana aure adda haihuwa kuma wai hana shi hana shi hana shi da mai hana shafi ne me yake da shi wanda ni ban da shi me yafi ni me gare shi har da zai ruɗe ki rufe miki ido ki da aurensa mutumin da bai san ki bai kaunar ki ko san ganin ki ina tunanin hana shi bai san ka yi hakuri bai kai ka komai ba balle ya fi ka wani abu kullum ce ta cikin zafin rai dole kullum din ta miki ko kuma ta kura ki ta ta kama ki ta ɗaure ta miki dole ko ke mahaukaciya ce wadda ba ta da hope da ambitions ba ki da hankali da tunani ne ko ke yarinya karama ce da baki san ciwon kanki da abin da ya dace da ke da rayuwarki cikin kuka ta ce a kaddara ce da kuma raban sultan idan sai rantsa da karfi ba tare da ya magana ba ta ci gaba amma wallahi ban taba san shi ban taba jin ko da sau ɗaya ta ya burge ni ba kai kaɗai nake so kai ne kaɗai a zuciyata please ka yadda da ni kaddara da rabon haihuwar sultan da ke tsakaninmu ne karya yake baki so na sana wallahi ina son ka dan kullun a kowace rana sai na kira ka na ji muryarka saboda kai ne sai sabon namba dan kawai na rinka kiran ka kuma duk ranar juma'a sai na je biyu ke dan kawai na ganka idan baka manta ba akwai wacce take zuwa ta tsaya kofar ofis ɗinka da niqab da hijab har yan idan ba na son ka zan yi haka ne shiru yayi dan tabbas an yi haka please daga ni har kai mai yadda da kaddara mu runguma duk irin hukuncin da Allah ya zarta a kanmu. haka Allah ya tsara mana a rayuwar mu kuma tun kan halarci duniya da abin da ke cikinta Allah ya riga ya tsara cewar akwai rabon aure da haihuwa tsakanina da hana shi kaga da duniya da abin da ke cikinta za su taru kaf babu abin da ya goge hakan daga littafin dan Allah kar ka biya mun baya a je zuciya soke ba tare da mata magana ba pure red eyes din sai zuba mata na tsawon lokaci kafin ya ce tashi ki je ba komai za ta yi magana ya ce no please out a hankali cikin mutuwar jiki ta miƙe ta fita tana koma bedroom ɗinta ta faɗa saman bed haɗi da fasa kuka hannun shi kishin gida saman sofa a falo idan sa rufe yana jijjiga kafarsa tunda aka yi abin nan kwata-kwata ya rasa abin da yake masa daɗi sometimes haka nan zai rinka jin gabansa na faɗuwa musamman idan ya kura sultan ido shi kansa ya rasa takamaiman abin da ke damunsa ya rasa nutsuwarsa ya rasa inda zai tsayar da tunaninsa ga cikin yan kwanakin nan yana yawan yin mafarkin fafu cikin nutsuwa ta shigo ta zauna kusa da shi hannunta ɗauke da cup na drinks a gefe ta ajiye cup ɗin kana ta mai da kallon ta gare shi ta ce wai me ke damun ka cikin yan kwanakin nan bai kalle ta ba balle ba ta amsa magana da ta masa a hankali ta cusa hannunta cikin kwantaccen su kansa fuskar ta ɗauke da murmushi dan tun abin da ya faru ta daina gane kansa kwata-kwata cikin murmushi ta ce haba abban sultan ko me zafi maganin sa Allah ko da ba za ka sanar da ni ka da matsalar ka ba dan me bi ban cancanta da san ka ba ban kuma kai matsayin da zan iya sanin halin da kake ciki ba dan Allah ka bawa Allah komai ka zama mai mika dukkan lamuranka ga ubangiji mai kowa da komai sulana bai ko kalli inda kulut ke zaune ba ya ce ki yanzu har kina da bakin da za ki wa wani wa'azi wata irin muguwar faɗuwa gabante cikin rawar murya ta ce ban gane ba hana yi eh, kina tsoron Allah ne ya faɗa still bai kalli ta ba take jikinta ya ɗauki kyarma gabanta ya shiga da kan uku don a tunaninta ko ya gano gaskiya al'amari ne bakinta na rawa ta ce ban fahimce ka ba me kake nufi yau wajen turu cike kenan ina ta fama da ke akan hakkina amma kwata-kwata kin ki ba na haɗin kai sai hanya hanya ke mu idan akwai wani abin ne ki fito ki faɗa mun ba shi ta haɗi da cewa dama abin da ke damun ka kenan shine ka tsaya kana ta faman kumbure kumbure bai kalle ta bai ce oho <laughs> dama akan wannan kake bata fuska kana cicin magani to ya hakuri yanzu dai ga drinks nan ka sha ta faɗa tana dariya ido na shekura kulot dan ya lura da sanda ta bashi wani abu mai liquid ya sha kwata-kwata joystick sa ba ta tashi gaba ɗaya ma sai duk wata sha'awarsa ta ɗauke murmushin gefen baki ya game da karɓar cap ɗin kana ya kai bakin ta ce sha ido ta zaro cike da tsantsar tsoro da fargaba control ɗin kanta ta yi don kar ya gane tana zuba masa maganin kashe sha'awa ta ce no ni a ƙoshe nake ba na sha kai ka sha kawai idan sakanta yana karanta yanayinta ta ce no ki sha sai ni ma na sha mu sha tare mana mamishin ya ke kulita ta ce amma ai ka san ban shan drinks irin wannan ko cike da kallon tuhuma da zargi ya daka mata gigi ta ce tsawa ya ce na ce ki sha ku ganin yadda sai ya sauya lokaci ɗaya ya sa ta ɗaukar tsuma ta na rawa ta amshi kaf ɗin ta kama za ta kai bakinta sai ta saki kaf ɗin da gangan ya faɗi ƙasa a fusace danki wuyanta su duk waje ya ce me kika samun cikin drinks sha wallahi ban sa maka komai ba ƙarya kike yi ni za ki raina wayo da hankali za ki faɗa min gaskiya ko sai na baki mamaki yanzu yanzu nan ko ka kula ta sa a matukar razane dan yanayin hana shi ya masifa ba ta tsoro please ka yi haƙuri na yi haƙuri a kan me kike ba nan na sha kulun? ya kuma tambaye ta cikin masifa yana jan gashin kanta da ƙarfi Allah ba na baka komai wallahi ƙarya kike me yasa kullum idan na sha a filin tsina ke tafiya ido ta zaro waje cike da zallar tsoro don ta fahimci a fara ganewa gigitaccen kuka ta sa haƙi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi hana shi bana baka komai ba za ki faɗa min gaskiya ba ko Allah iyaka gaskiya ta nake faɗa maka ya yayi kyau amma wallahi ki kuka da kanki muddin na gano akwai wani mugun abin da kike mu ya faɗa haɗi da wulla ta kansu fa ya fice bayan bayansa da kallo tana share hawayenta Allah ya isa mugu kawai ta faɗa idan ta kansa please ma muki fahimce ni mana wallahi Allah sana ce ke da gaskiya a maganan nan halan ta faɗa cike da damuwa dan Allah halan ki daina min wannan magana please na roke ki da girman Allah shikenan mamu ne miki alƙawarin daga yau ban kuma yi miki magana amma kafin nan ki tsaya ki tunani akan abu guda hudu zuwa biyar na farko irin soyayyar da sana ke wa kulut na biyu ki zauna ki yi tunani akan halayyar sana da ɗabi'unta tunda kike da ita ta taɓe miki karya da munafunci ko tana da halin cuta ha'inci cin amana sannan sana tana da wanda take so kuma suke soyayya ba wai auren ne ba ta so sannan ki tuna a ranar da aka yi abin hukin sana ta saboda tsabar shop ɗin da ta ji sannan tunda aka yi auren sana ko so ɗaya kulit ba ta je gidan sana ba sannan ba ta je kai amarya ba mama ke ba mahaifiyarta ce duk duniya kin fi kowa kusanci da ita kin fi kowa santa da kaunarta kin fi kowa sanin zafanta bai kamata a ce ko da duk duniya da abin da ke cikinta za su juya mata ba bai kamata ke ki juya mata ba kamata ya ce a kowane hali ta tsinci kanta ki zama kina tare da ita idan ta abin mara kyau ki nuna mata kuskurenta amma a ce gaba ɗaya gida kowa da kowa kun taru kun juya mata baya kan abin da ba ku da tabbaci a kansa ba ku san wanda ke da gaskiya ba ba tare da kun tsaya kun yi dogon tunani da nazari game da bincike ba kuka yanke hukunci cikin fushi ita ma fa yar adam ce kuma ya kamar kowa tana da haƙƙi akan ku ya kamata ku yi bincike amma har ke da za ta samu sassauki da gare ki kin ki kula ta da wanne za ta je a shekarun sana da har yanzu ba ta 20 years ba saboda Allah sannan wallahi duk wanda ya tsaya ya ya kare sultan kallo zai gano zallar kamar da yake da sana me yasa ba ku bari an je an yi DNA ba me yasa ba a je asibiti an binciki mahaifar sana da farjinta ba me yasa ita ma kulut din ba a je asibiti an bincike ta ba kawai aka yanke hukunci da sauri kuma cikin fushi ina jiya muku yin da na sani da na dama a ranar da ba ta da amfani halanta karasa magana hawa yana zubo mata cikin sanyin jiki ta miƙe ta fita ba tarar ta kuma yin magana ba sosai jikin mamu ya mugun yin sanyi gaba ɗaya yin ranar sun kuta yi kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci tana cikin damuwa da daddare ku kasa bacci ta yi ko rintsawa kasa yi ta yi yadda ta ga rana haka ta dare to bayan sati biyu tun da sana da samuli suka yi magana kwata-kwata sana bata kuma sa sha idan ta ba ya koma zaman cikin bedroom ɗinsa bai fitowa ko falo kulli yana cikin bedroom yana zaune saman tiles tun yana kukan bakin ciki da takaici har ma gaba daya hawayensa suka dauki zuciyarsa ta bushe ta kekace duk wani abin da ke duniya ya fice masa fit a ransa ya zama ba shi da hope da ambition ya daina yin wanka iban bash bai yi ya tara uwar sun ba buzo-buzo gaba daya ya canja cikin kankanin lokaci ya mugun baki ya rami ya kekace baya cin abinci sai da ya sha ruwa idan ya ji yunwa ya sha fresh milk idan ya gaji da zama saman charles da kuma saman sofa kishin gida ya zama so ya daina yin magana kwata-kwata wayoyin sama kashe sai gaba ɗaya even bedroom light ɗin sama a kashe suke ya zama na babu sauran abin da yake so ko sha'awa a duniya baki ɗaya ita ma a ɓangaren ta babu abin da take sai sallah da wanka sai idan ta ji yunwa ta ɗanci wani abin kaɗan shi ma ba da ranta na so ba tun safin limba yake ta faman neman wayoyinsa amma ya kasa samunsa ya kai akalla kwana wajen sha bakwai yana neman sa a waya amma bai samun sa sitiyarin mota ya dan daga haɗi da cewa shege an sha gwagwarmaya tare amma da yake yanzu an samu cika buri shi neman tare ne. bari na je gidan na kare masa tas ya faɗa tare da karya kan motar ya nufi gidan samuli kasancewar ma'aikatan gidan sun sallim yasa suka buɗe masa gate kai tsaye sai dai parking kana ya fito dan Allah mai gidan yana ciki kuwa lim ya tambaye ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan dan shiru ya kana ya ce hi to ni dai tun ranar da aka kawo masa amarya ban kara ganin sa fito ba kuma kaga gaba ɗaya motocinsa suna nan dan jimlim ya kana ya ce ita ma ta gidan tana ciki eh duk suna ciki babu wanda ya fita wani soja sanya da kakin soja a jikin sa ya ba shi amsa ba tare da lim ya kuma yin magana ba ya nufi men part ɗinsa ya daɗe yana sallama amma ba amsa masa ba dan haka ya koma over part ɗinsa na nan ma sallama ya ta yi amma ba amsa ba juya ya yi inufin motarsa zuciyarsa cike tab da kokonto game da wasu wasi da sake-sake har ya shiga motar yana niyyar yi matuki, ran sai ba shi ko dai ba lafiya ba saboda ma'aikatan gidan sun tabbatar masa da basu fita ba suna cikin gidan sosai tsoro ya kama shi gabansa ya shiga da kan uku cikin tsantsar tsoro ya fito yana fafaɗin samoli a hankali ya tura kofar cikin sa a kwatana buɗe gabansa na faduwa ya shiga na bedroom ɗinsa ya tura kofar a hankali ganin bedroom ɗin duhu ɗin ya sa shi kunna pole light ɗinsa a hankali ya karasa wajen makunna fitilar ɗakin ya kunna haske gaure ɗakin da sauri arin ya rufe idansa kasancewar ya jima bai ga haske ba dudduba shi lim ya so mai har cikin bathroom amma bai gan shi ba wala na kiran sunansa aryan aryan Samuel yana kishin gida yana jinsa yana kuma ganinsa amma bai komo sa ba kasancewar muguwar ramar da samuli yayi ya sa ya lafiya ƙasa kan tiles na hakalin bai gan shi ba ya yayi yana dan duba amma bai gan shi ba ba tare da ya sani ba ya taka kafa Samuel da sauri lim ya duba jin ya taka wani abu ganin Samuel da ya kwance cikin mawuyacin hali ya sa lim nufarsa bakinsa yana furta Aryan jikin lim yana rawa ya kago samuli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aryan kai ne haka kai ne ka zama haka lim ya faɗa kwalla tana taruwa idansa aryan me ke faruwa da kai me ce ce matsalar ka a duniya da zaka lalata kanka da rayuwarka a banza yayi eh, maganar yana mika da samuli zaune Yara masa zama ya sosai kana ya zauna sa, gami da zuwa masa ido yace ka ganka kwariya ka ga yadda ka koma ka lalace why aryan ina tunanin dama sana ce matsalarka da damuwarka yanzu kuma ka same ta ta zama mallakin me ya saura kuma murmushi samo lai wanda yake kunshe da abubuwa da dama cikin karfin hali kasancewar ya dade bai magana yace komai ya lalace bawa abin da ya saura cikin rashin fahimta lim ya ce kamar ya komai ya lalace na rasa ta lim sana ta kofce mu ya fada hawa yana gangaro masa waɗanda ya daɗe na roƙon Allah zuwa wasu wai me kake nufi a kamar ba zai faɗa masa sai kuma ya tunanin gare ya faɗa wani ko ya samu rangwame da saukin zuciyarsa idan sai ya a hankali kana ya shiga ba lim labarin komai tun daga farko zuwa ƙarshe kamar yadda sana ta faɗa masa bai rage komai ba balim yayi game da dafe kansa yana karanta da addu'ar da ta zo masa bakinsa ya daɗe haka kafin ya kokarin sai ta kansa saboda kar ya kara samu ladamma ya kuma karya masa ɗan sauran ƙarfin halin da ya rage masa amma duk dawon Allah kaɗai sun abin da ke ransa da abin da yake ji muryar sai sassauta tare da dafa kafaɗar samuli ya ce very sorry aryan dole ka zama wani irin mutum saboda abubuwa da dama amma please ka daure ka zama namiji mana kamar ba namiji ba dan Allah ka yarda da kaddara ka mika Allah dukkan lamuranka ka daure ka zama mai tawakkali da juriya please kan samu lakasa yin murmushi da cewa ba za ka gane ba ne lim idan ban gane ba waye zai gane halin da kake ciki aryan na gane na kuma fahimci halin da kake ciki shiru samu lai haka ya taɓa shi hakuri yana ba shi baki amma ko tare samu bai kuma yi ba miki lim ya yi rike da hannunsa yana cewa tashi me arin ya tambaye shi kai tsaye lim ya ce wanka za ka yi mafita please kansa ya girgiza alama A a haɗi da cewa no ni yanzu ba da komai haba aryan kamar ba musulmi ba dan Allah ka tashi kai wanka na kai ka aski babu irin lallashin da lim bai yi wa samu lakan ya tashi wanka ba amma ya ki kalma ɗaya ke faɗa masa ni ba aryan rayan mulmi ba wanda ka sani da bane wancan da ka sani ya riga ya mutu matace ne ni yanzu dan tamkar gawa haka nake mutuwa ta kawai nake jira sosai rallim ya ɓaci duk da ya san halin moli da shigin taurin kai da kafiya ka rinka tuna iyayenka da waɗanda za su iya sadaukar da lafiya farin cikin cikinsu rayuwarsu da duniyarsu a kanka sosai lim ya masa nasiha mai ratsa jiki ya lallaba shi kana shiga wanka kafin ya fito lim ya gyara masa ɗakin tsaf tamkar mace ya jona masa ƙonar turaren wuta lim yana aikin yana tunanin sauyawar aryan lokaci ɗaya haka yana mamaki yadda ɗan gayu kamar aryan mai uwar tsafta da gayu ya koma haka wanda a rana ɗaya sai ya wanka sau uku amma yau shi ne ake fama da shi akan wanka shi ne wajen 20 days ba wanka shi ne yake kwana cikin bedroom haka babu gyara <laughs> lalle rayuwar duniya ba tsoro ce ya ciro masa kaya cikin wardrobe ya aje masa saman bed kana ya oda abinci daga restaurant kasancewar samuli ya dakatar da kukunsa daga yi masa girki sai da aka shafa ma da kyar samuli ya shafa lotion da fesa body spray ya sa kaya sannan daga bakin koma aka yi knocking lim ya fita ya tara da mai gadi ne ya kama oda koda abincin da ya kudin ya bashi shi kuma ya amshi abincin ya koma sai da lim da aryam aka uban artaba aka maya. har lim ya fushi kana samu ya dan ci abinci amma da lim ya dage kan sai sun fita kiyaye daga karshe ma sai sa lim kuka ido kawai lim ya kura masa yana tsantsan mamakin sa dan kowa mafarki aka ce masa har yan muli zai yi haka ba zai taba yarda ba balle har ya koma haka kamar wani mai taban hankali kan mace da soyayya lalle rayuwa tana da wahala tun daga wannan rana duk bayan kwana biyu sai lim ya zo ya sanya samu ligaba ya sa shi wanka dole ya kuma matsa masa dole ya ci abinci da muddin bai matsa masa ba bai yin wanka bai kuma cin abinci wani lokacin ma sai lim ya yi da gasken gaske kafin ya samu ya wanka haka zai zauna cikin duhu ita dai ce samu ya ki fita ko aski ya ki zuwa dan ko kofar dan ɗinsa bai fita to ma sauraro anan nan za mu sa aya a wannan labari a littafin na rashin sani wanda hawaye usman jidda ta wallafa kuma al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa ni muhammad umar kai gama da na karanto muku ne ke muku sallama mu haɗa shiri